da Allah waye mai wajen nan bewa Allah sannu sannu da Allah da Allah yaron nan da ke nema ko kin ga ya fita nan kefa Allah sarki bai bar Allah ai wannan yaro ne naga ana nuna a gidan TV jiya ma an nuna shekaran jiya ma an nuna dan ni na gan shi eh na sani eh. ni na ba da hoton da na dana ne sarki yau kwana hudu kenan ina neman shi ban gan shi ba na yawo na yawo har na gaji na gagara ganinsa kuma maraya ne shi kaɗai ya rage min a duniya sunansa faisal Allah sarki baiwar Allah ki sani nake so da ke abin da ya kamata yanzu ki koma gida tunda kin kai hotonsa gidan TV in Allah yadda zaki ganshi yanzu ma wata kil kafin ma ki koma gida in Allah yadda kin ganshi <laughs> dole fa na yi kuka bai wa Allah kukan ne ya zama mun dole wallahi ba ni da kowa ba ni da kowa shi kadai kawai ya rage mu wallahi shi kadai ya rage mu ba ni da kowa sai Faisal wallahi Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba zan iya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ke faruwa inna lillahi wa inna raji'un wani yaro ne ba kasuwa aka yanke mishi wuya an fede cikinsa abin tausayi tausaya masa ina da bewa Allah wajen kasuwa baiwar Allah kwantar da hankalinki ba ɗanki bai in Allah mu gauna wata in Allah ya daba shi bane kin ciki kwantar da hankalinki in Allah ya daba shi bane in Allah ya Yaro ne ko? In Allah ya bada danki bane ki kwantar da hankalinki. Ni na san ba dana ne Wallahi ba dana aka yanka ba. Dana ba ta yi kuma na san Allah sai bayyana min shi. Ba Faisal ba ne wallahi. Allah ya wace ba ne. Wallahi ba fesal ba ne. Ɗana ba ta yi kuma zai dawo. Wallahi ba shi ba ne. Insha Allah ba shi ba ne. Wallahi ɗana ba ta yi kuma zai dawo. Wallahi a na san ranka ya ɓaci amma ina so ka fahimci cewa rayyan ƙwararre ne kuma rayyan bayan ƙwarewa yana da sirri kuma ba zai taɓa yadda a haɗa baki da shi a cuce ka ba yanzu idan muka kawo wani daga sojojin ruwa sama ko na ƙasa ba mu da tabbaci a kansa kowane ne shi na san rayyan yana da kyawawan halaye amma ya yi kaɗan ya hana ni yin abin da na ga dama ya yi kaɗan to ai in dai wannan ne ina gani ba wani wahala your excellency kawai za a ja masa kunne ne tunda mu aikin mu na soja abu biyu ne yi na yi bari na bari to in haka ne ku ja masa kunne ku yi masa gargadi ya zauna ya yi aikinsa kamar yadda ya kamata ya tsaya ya ci arziki kafin duk mu watse mu bar wajen yes sir na sallame ka Ya gida. Eh. Ba ga ramin yayi ba. A na ga Amma abin da nake tunani kuna ganin ramin yayi daidai? Sai ya fada muka auna shi da tafiye daidai da daidai tukunna muka auna shi. An gama. Ku rike shi da ke Tuwala tuwala. Har. ya tuwala tuti har rike shi kurke shi a ya tuwala titi har tuwala tuwala tuwala tuwala tuwala tuwala tuwala tuwala tuwala tuwala har farin jini neman duniya tuwala tuwala tuwala tuwala tuwala tuwala tuwala tuwala tuwala tuwala jawo shi man tuwala tuwala tuwala tuwala dawo da shi tuwala da nake so da ku ku tabbata an shafi ramin nan a mai da ƙasa a rufe bana na son a samu kuskure ko kaɗan. An gama yi. <laughs> Abin da ya kamu ma kenan. Yau sai da yau daga nan ka fito duk ku ɗauki teburan nan kai kuma ka tsaya a ciki. Para, Bundes. Bundes. Não. Bundes, Bundes. ta wajen wai ina gaya ma ka hori yaron nan kana saurara mar ya kuwa nake oba tuba nake oba ai an kama yalla bai wallahi tallahi mun binne shi ai kawai sai ka yi ai ni na san dole ma sai nayi ba a tsaye nake ba kuma ba a zaune nake ba wannan jakin da kuke gani shine jaki na goma wanda na binne da ransa saboda neman biyan bukata ai watan ka san me yake ƙara ni ba ni iya ne mai gida duk lokacin da mutanen nan suka yi ma aiki mai gida kawai iya ne sai in ga aikin wallahi in suka ce sai kai sai kai ni abin har wani iya ne yake mu kai kabari amma abin da nake so da ku eh. ku tabbata a cikin ku ana samun wanda yake kewa yake duba ramin nan saboda kar wani ya zo ya tone domin kun san aikin nan ba zai yi ba sai jakin ya fara rubewa a mun san komai yallaɓai wannan karamin aiki kuma ba matsala ga janwe to abin da ake so je ba dan kurma na to abin da nake so da ku yanzu mu tafi in je in sauke oh. amma fa da Allah a sa ido da kyau shike to mu sa'i bashi Allah ina ga maka da jinabu gaskiya na daina ba da bashi a gaskiya saboda wasa ake yin wallahi gaggati kana so a liƙa maka fasta ne dan yau gaba ɗaya liƙa fastoci muka fito yi to fasta wa zaka liƙa mu a dan takarar mu mana ciya mu mai adalci a a a ba ni na liƙa ni ma ko na samu lada ani tun da nake ma ban taɓa ganin wani ɗan takara da ni ya kwanta min a raina nake son sa tsakani da Allah irin wannan bawan Allah ba Allah domin duk ɗan takarar nan shi kaɗai ne mai magana ɗaya kuma mai tsoron Allah mai kuma san talakawa insha Allah gaskiya ne baka ji garin gaba ɗaya ɗauka ba kowa yana ikirarin sai shi kai hatta masallatai fa kullum ya sun sa an masa addu'a saboda shine mutum da suka ga ya cancanta kuma mai tausayin talakawa sai kayi walid da yardar Allah walid muna kaunar ka da kyakkyawan niyyar ka kuma muna son ka ba don abin hannunka ba sai don kyakkyawan niyyarka da kyakkyawan manufarka ta san al'umma da talakawa gani ni da madara ma zan lika shi kuma ba na son a biya ni ko bandala oh, insha Allah ai sai wali eh sai wali zan lika insha Allah in Allah yadda amma malam walidi kamar yadda kace kasar mu tana buƙatar gyara wanda wannan shine babban makasudin tsayawar ka takarar kujerar ciyaman na karamar hukuma kamar wani irin gyara kake ganin ƙasar ta take bukata so um, da farko dai zan fara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da nuna mana wannan lokaci hakikanin gaskiya idan muka tsaya muka kalli ƙasar nan sosai a ƙasar nan ta shiga wani matsanancin hali wanda halin ya kai a ce inna lillahi ba dan komai ba illa idan ka kalli masu mulki ko kuma wasu daga cikin masu mulki da kuma masu neman mulkin haka zalika kuma wasu daga cikin talakawan ƙasar mutane ba sa kawo Allah a ransu gaba ɗaya wannan tunanin na rashin kawo Allah a rai shi ya jefa mu cikin wannan musibar da take annaban a yanzu saboda sai mai tsoron Allah kadai shi ne zai iya tunanin bane ji ta sun talaka kyautata mai haka zalika kuma sai talaka mai tsoron Allah ne kadai zai iya tunanin cewa bari ya gudu ko dokoki yadda suke bisa ka'ida idan ka lura za ka cewa akasarin mutanen da suke kokarin neman mulki suka nemi mulki ne ba don komai ba illa don su gina kansu su cika aljihunsu wadda bai kamata a ce kuma wannan shine makasudi ko kuma dalilin da zai sa mutum ya nemi mulki ba ya kamata mutum ya nemi mulki ne saboda yana so ya kyautata wa talakawa wato ya shiga rayuwarsu ya inganta rayuwarsu da makamantan haka haka zalika kuma su ma talakawa ya kamata a ce sun kasance mutane waɗanda suke bin doka yadda take to idan aka samu wannan daidaiton, insha Allah sai ga an samu mafita amma idan ka tsaya kai la'akari da mutane a wannan zamanin za ga cewa kowa da ya hau kan kujerar mulki abin da yake tunani shine yadda zai kusar da iyalansa da kanshi yana mantawa da talakawa wannan shi yake jawa akasari zaka ji talakawa suna korafi akan bayan an ci zaɓe an manta da su wannan haka ne malam walid amma a yanzu kai wanda shi ne kake tunanin fara yi yi wa talakawa har ka samu nasara wajen yakin zamaka Ito, um, idan ka tsaya kai la'akari nasarar ba wai ta wuce ne kadai. Idan an yi nasara nasara ce ta al'ummar ƙaramar hukumar gaba daya. Saboda ka ba za su a ce in na samu nasara ba in muka samu nasara. Idan Allah ya ba mu nasara akan wannan abu um, ina tabbatar da cewa zan ta'allaka ne akan abu uku zan taimaka wa rayuwar talaka wannan siga uku na farko akwai abinci na biyu magani sannan na uku ilimi to kamar taya kenan zan tsaya in kula da harkar noma da kuma makiyaya bi ma'ana za mu tallafa musu za mu ba su bashi amma bashin da babu kuɗin ruwa domin kuɗin ruwa haramun ne Ah, bayan ga haka za mu tabbatar da cewa ah, an nemo musu ah, wanda su karantar da su irin wato kaman harkoki da ake na noma na zamani da kuma kiwon shanin kansa akwai hanyar da ake yi ta zamani da za a karanta da su wannan saboda ya kasance abin nasu ya bunƙasa idan aka yi wannan kaga an magance fannin abinci ba za a samu matsala ba sannan kuma shi kansa ilimi tura su su koyi yadda abin nan yake bayan yadda ake a gargajiyance yadda ake yin shi a zamanance kaga duk ilimi ne irin na zamani sai kuma maganar magani ya kamata kusan kowace karamar hukuma na ƙasar nan a ce tana da dama da za ta iya ɗauke nauyin kamar magunguna a asibitoci yadda talaka ba zai sha wahala ba in ya je aka gano yana da rashin lafiya kaza za a iya yi mai tallafi a ɗauke nauyin kuɗin maganin nan da zai biya kaga ta wannan gefen mun taimaka wajen bayar da magani da kuma kula da lafiyar talakawa ah, to yanzu me za ka ce da mutanen yankinka malam walid da kuma 'yan takara 'yan uwanka alhamdulillah na ji daɗin wannan tambayar abin da nake so in jawo hankalin jama'a a kai ne. su cire kwaɗayin abin hannun 'yan takara daga cikin zuciyarsu saboda duk mutumin da zai ce maka ga kuɗi yana buƙatar matsayi kaza to ka sani ba zubi a asusu kuma idan ya samu wannan kujerar a cikin hakkin zai ninka wannan zubin da sai ya haɗa haddari ba domin ni a matsayina ɗan takara in ina da kuɗi gaskiya ba zan ba da cin hanci dan azabi ba idan mutum ya gana cancanta Allah ya alhamdu idan kuma mutum ya gama ban cancanta ba ya yadda so. saboda cin hancin kansa ai haramun ne da wanda yake karba da wanda yake bayarwa da Allah ya lahance su saboda haka akan me za ka karbi cin hanci ko kuma ka ɗauki cin hanci ka bayar ina so mutane su sa tsoron Allah a zukatansu musamman 'yan takara mutum ya sa tsoron Allah a zuciyarsa ya san cewa duk abin da zai yi to ba da Allah zai yi sai kuma hisabin nan shi zai tabbatar da wani gida zaka shiga domin akwai gidanci akwai aljanna akwai wuta kullum yana hannunka wanda kaga dama sai ka bude ka shiga da kanka ba za ka yi kuka da kowa ba illa ka yi kuka da kanka ni wannan shine babban kira zan yi ga mutane sannan kuma a bayan ga haka akwai wani abu daya wanda ya kamata a ci mutane su fahimta akan yi wa wasu 'yan takara yarfi don a bata musu so ina ganin dai al'umma idan za ta yi alƙalanci ta san kowa ta san ɗabi'unsa ta san halayensa ta san abin da kowa zai iya yi ta san kuma abin da kowa ba zai iya yi ba kar mutum ya biya ta wani yarfi da zai ga an yi wa wani ka duba ka gani shin in aka ce mutum ya yi abu kaza ko kuma ɗabi'arsa kaza ce ya aikata kaza ɗin ko kuma a'a in ya aikata kaza dan san zuciya yi ko kuma a'a doka ce ta ce yi kaza ɗin yi wannan ina so zama abubuwan da mutane su la'akari da su wajen zaben ɗan takarar da za su dangwalawa su. kwamishina kana kallon wata shi tamu ta tan to ka kunna ka kalla ka ga abin da ake a ciki sannan ka bugo waya kuma ka gaya min wane ne ya ba wannan shashashen dama har ake hira da shi yake to faɗa abin da ya ga dama Eh, wani da aminu mana na cnj no no no no kwamishina gaskiya laifinka ne kana matsayin kwamishinan yaɗa labarai a wannan tafiyar tamu karkashin wannan jam'iyyar tamu cikin wannan gwamnatin tamu kuma ka bari ana mana irin wannan ka san mutanen nan fa suna amfani da ayoyi da hadisai kuma kuma abu ne wanda yake tasiri a cikin zukatan mutane saboda gaskiyar take ciki ha now listen kwamishina ka saurari da kyau barin gaya maka gaskiya ba zan maka wani ɓoye-ɓoye ba wallahi idan irin wannan ta sake faruwa to ni zan je mu zauna da gwamna akan wannan mukamin da kake rike da shi ha karamar hukumar garu idan muka rasa ta fa ni na zan tabu ba sannan gwamna ba ka san zai tabu saboda ita ce karamar hukuma mafi girma a jihar nan ta muka daya to sai ka kiyaye kana ina ina son ganin ka a gidana yau da daddare wayannan mutanen idan ba san siyasa ba to mu za mu na musu siyasa sai mu na musu ba su ma iya ta ba yalla ba kai da baka fita ma man fare na walid yake yi amma walid wallahi idan ya fita idan ka ga irin al'umma da yake hadawa sai abun ya daure ma kai ye shi walid din walid na agaru da maza da mata da ƙananan yara an ga suke yin walid na zuwa kira mu wannan barkira ta chairman hmm, gaskiya zan gaya maka siyasa ba daukanta da wasa ka gani nan tun da nake siyasa ban taɓa ɗaukan abokin hamayya da wasa ba ko babba ko yaro ko mace ko namiji ko mai kuɗi ko talaka ba wanda na taɓa ɗauka da wasa da gaske nake riga kuma da gaske nake yi wato duk mukaman da ka ga na riƙe to akan haka na zauna ban yi wasa da wani abokin adawa ba wannan zaɓen da na faɗi a baya ni na sa abin da ya ja mu ba wani abu ne kawai boka na shi na guda na guje shi irin dan canza shekarun nan saboda wai ina ganin ya kamata in je in samu wanda suka fi shi kwarewa to ashe shi shegen kansa ne yana da kwarin kai fahimtar tunanin da ka dauko. alhamdulillah amma matsalar kwaya ɗaya ita ce ka kirawo mutane sun aminta da kai sun yadda da kai sun yarda da manufofinka sun yarda da tsarinka to da zarar Allah ubangiji ya baka nasara ka hau mulki to ka shafa idanun ka toka duk abin da ka ce za ka in dai hakan bai saba tsarin gwamnati ba to dole ka yi saboda alkawari ne ka ɗauka amana ce ta suka ɗauka inna Allah ya amuru an tu'addu al-amanata ala ahliha wa ufu bil ahadi inna al-ahada kana mas'ula ah, Allah subhanahu ta'ala ya yi umarni duk inda aka ɗauki amana a mayarwa da ahalin wannan amana sannan kuma alkawari inda da aka ɗauke shi a cika shi domin shi alkawari abin tambaya walid wannan gagarumin aiki ne baka ɗauko a gabanka ba mu abba insha Allah kamar yadda na dauki alkawari zan cika a gaskiya ina jiya maka tsoron mutanen nan walid umma karki damu da ikon Allah ba abin da su yi ki da ki ci gaba da yin addu'a kawai <laughs> to ni ka abin da nake jiya maka a giye mulkin kasan nan kirki gare babu mutumin da zai ɗanɗana ta ya kauce haka ne amma cikin ikon Allah ba za ta yi rinjaye a kaina to kufa ba wani wanda zai yi siyasar a cikin nasir kai ba za ka siyasar ba <laughs> abba ai ni ba ni da wani buri da ya wuce na zama babban malami a jami'a to kaga ka hau hanya wacce babu ko zazzabu babu haɗari a cikin balle tana barazana kuma samun halak a wannan hanyar abu ne mai sauƙin gaske tun da haka ne na mallaka maka littattafai na na gode kuma zan baka koyarwa irin tawa ah, ɗan kaɗan ɗin halar da za ka samu ta ishe ka rayuwa ta duniya duba da in ka kula da halak na ciyar da ku da halak na shayar da ku da halak na tafasantar da ku da halak na yi dukkanin al'amarin gaba kaga ko nasir ya zai sha gaba ne ina mamakin mutanen da suke tare haram su kasa batar da ita sun rasa yadda za su yi da ita sannan kuma su mutu su je lahira a yi masa hisabi a gaban Allah a kanta to juwairiya ke ba za ki siyasa ba? abani kan babu irin babu ai babu ba za ta yi <laughs> lalle mutum a samu a rayuwarsa ya yi wani abu ke dai yanzu zan baki assignment ki je ki zauna ki yi tunani in kin gama karatu wani irin aiki zaki to ya kamata ka <laughs> ce babu <laughs> Na'am, ba. A matsayinmu na iyaye, kamata yi mu tsaya tsayin daka. ga mun kare 'ya'yayenmu ga barin shiga wuta kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa ku an fi fusakum wa mun nara tsallakar da kawo kanku saboda ya aka ka samu namba wayata sannan kuma fatinmu daban manufofinmu kuma daban na yi mamakin dalilin da sa ka kira ni <laughs> to ai shugaban karamar hukuma ne ni wanda kuma ina da damar da zan iya samun lambar koma wane ne ko zan iya sanin dalilin da ya sa kira ni abin da nake so da kai ina da sha'awar in gayyace ka domin ka zo gidana in dan shirya mana wata yar dina tunda duk abin da ya dauko ka da manufofinka duk abin da ya dauko ni ma kenan ba zan iya ganin ka a gidanka ba sannan kuma ba zan iya ganin ka a wani guri wanda yake mallakin ka ba sai dai mu samu wani guri wanda ba naka bane ba kuma nawa bane a to kaga kar ka damu ina kake so mu haɗu da kai sai mu yi duk abin da ya kamata mu zan yi nazari akai in nayi nazari akai zan kira kan sanar da kai anyway sai to sai na ji ka ba matsala insha Allah <sighs> wato idan ka duba dukkanin wasu manya a garin nan suna tare da ni kuma mu ita ce jam'iyya mafi girma da yawan al'umma jam'iyya ce wacce take kuma da manya-manyan mukamai a hannu to aini a wannan lissafin naka da kai gaba daya ban ci ka ambaci mai ba da mulki ba ka jero sunan mutane ne wadda su ma kansu neman mulkin suke to waye ke ba da mulki to mu duka shi yake ba da mulki kuma ko da ce ban samu goyon baya a gurin wani ba idan yayi niyyar zan yi mulki dole sai na yi walid aikin gama ya gama yau ni ne shugaban karamar hukumar garu kuma gobe ma ni ne da izinin Allah saboda haka kar ma ka tsaya kana bata lokacinka ko da mai bayarwa ya nafa zan yi <laughs> ai aikin gama ya riga ya gama mai bada mulki tuni ni ya riga ya baiwa to idan haka ne me yasa ka buƙaci kana so gani abin da yasa na fahimci kai mutum ne mai farin jini wanda kuma ka fito lokaci kankani ka samu jama'a da yawa alhamdulillah dukkaninmu mayaudara ne kuma dukkaninmu makaryata ne kuma mu duka muna amfani da sunan Allah a bisa ƙarya a cikin wannan tafiya to amma abin mamaki kai naka kiran allah wato ya sha bamban da irin namu duk magana da nake yi allah ya ga zuciyata ba ni da niyyar yaudara ba ni da niyyar ƙarya amma tunda allah ya san abin da ke cikin zuciyata alhamdulillah ina so ka gane ba fa za ka ci shugabancin wannan karamar hukuma ta garu ba amma ina so in baka zaɓi biyu na farko kamar yadda jam'iyyarku babu kowa a cikinta sai haruna ma shi babu abin da zai iya ka dawo jam'iyyarmu mu haɗu da kai ka faɗa da ka faɗa mai aiki ina mai tabbatar maka za mu ɗaukan maka alƙawarka wajen baka kwangila domin ka samu alheri za mu baka miliyan goma domin ka kau da wasu da suke gabanka idan na gama shekaru na hudu ina shugabancin wannan karamar hukuma za mu ta sa ka a gaba kai ma don ka mulki al'umma idan kuma ban karɓi kowane daga cikin zaɓin nan naku guda biyu fa ya za'i <laughs> za ka yi babin baɗi lahu ma'ana babu mulki kuma babu wannan kyautatawa da muke so mu yi maka kai ne kuɗi yake gaban ka ban shigo siyasa saboda in azurta kaina ba na shigo siyasa ne saboda in taimaki talakawa bambanci na da kai kenan walid kaga duk wannan kalmomi da nake maka ba ina maka su bane ba a matsayin ni kankin kaina ni wakilin manya ne ina kuma gaya maka wannan magana da yawon duk wani babba da yake garin nan wanda ya isa ya faɗa ji. <sighs> na ji ka. ba na buƙatar taimakon wani babba da allah na dogara zan baka lafiya kar ka sake kirana inda akan magana ce irin wannan a walid abin da nake so da kai idan baka amince da abin na gaya maka ba duk hanyar da za mu bi da ƙin wannan takarar muna da ita kuma akan wannan neman mulki ni a wajena in kashe mutum dubu ba wani abu bane ba barantana kai rai ɗaya. mu da muke da gwamnati ta tarayya muke da ta jiha muke da ta local gamma muke da dala da za mu bayar a yi mu bisa ga dukkan alamu baka san me yake gudana bane a gwamnati na lura ka zo da wani kuzari na son yin daidai ko shi sarki da ya ba da sunanka ya faɗa mana cewa kai mutum ne mai son gaskiya to akwai abubuwa da dama waɗanda sai ka kau da kanka gare su kuɗaɗen da aka kashe a kan wuta suna da yawa kuma mutanen da suka amfana da shi suna da yawa kai ma ka yi rubutu ka kawo a fitar maka da naka ka yi iya aikin da za ka iya yi ka amfana da abin da za ka amfana amma gyaruwar wutar ƙasan nan ba yanzu ba <laughs> ka ni <laughs> ba da ta cewa za abin da ka ce shi za a isa yauwa ina so ka san ina da hannun jari a kamfanonin da suke kera janareto a china wanda duk wata ina samun miliyoyin daloli ba ma ni kaɗai ba duk wanda ya shugabanci ƙasan nan to shi ma yana da hannun jari a kamfanonin da suke ƙera janareto man da ake amfani da shi a janareto a ƙasan nan yana da ɗimbin yawa in har muka yi sake man da ake amfani da shi ya yi ƙasa to ina tabbatar maka da cewa kuɗin shigar mu zai rubu gaskiya ne but sai dai your excellency ina ga ai kamfanoni kuma za su yawaita a ƙasar nan idan kana so kai ma ka taimaki kanka ka sayi hannun jari a ɗaya daga cikin kamfanonin janareto da nake da alaƙa da su ko japan ko korea ko kuma china akwai amfani mai yawa a ciki sir your excellency i don't have much to say time to say thank you na gode na gode na gode babu damuwa kai dai kawai ka je ka yi rubutu ka kawo A your position thank you with due respect ta zarce Mr. President is coming. Okay, thank you. Mr. President, you may go. Okay, sir. bana na jinkirin amsa gayyatar in har na ji kira da gari amsa. Thank you, Mr. President. ko dai ba lafiya ba ko kuma wani abu na shirin faruwa mr president haka ne kam amma ina so in tabbatar maka da cewa ba wani matsala mun gani siyasa ta kan kama ne shine muka ga ya dace mu zo don mu san irin rawan da ya kamata mu taka a matsayin na jami'an tsaro domin a nan ne za mu nuna maka irin ƙaunarka da muke yi kuma ta nan ne za mu nuna maka cewa muna tare da kai domin ka nuna mana ƙauna ta inda ka saka mana waɗannan mukamai da muke fama da su to aini na ku kuma ba ni da damuwa da ku kamar yadda na san kuma ba ku da damuwa da ni kuma na tabbata za ku yi iya ƙoƙarinku a kaina sai dai kun fi kowa sanin matsalata ciburbiya ƙwarai kuwa kowa ya san wannan shine damuwata saboda yana da ƙarfi a wuraren su kuma yana da jama'a sannan yana da tarin kuɗi duk da dai na san ba zai ja da gwamnati ba sannan shahararre ne a ƙungiyar asiri wannan haka ce. amma mr president ba yadda za a yi a ƙulla wani a shirya masa wani makirci yadda zai lalata masa siyasarsa kaga ƙarshe zai zama to bai wani tasiri a siyasa ba ba haka za mu yi ba idan muka yi haka ai ba mu yi dabara ba kar a taɓa shi kuma kar a yi masa komai jama'ar shi ya shi za mu dagula wa lissafi kamar ya kenan ranka daɗe daɗin gwamnati a hannun kenan so nake wancan ɓangaren a hana su zaman lafiya a jefa gaba a tsakaninsu da yake suna da ƙabilu da yawa a ƙirƙiri wata hanya da za su dinga faɗa da junansu su zubar da jinin su yadda hankulan su gaba ɗaya zai tashi su manta da siyasa ya zamana ba sa tunanin komai sai zaman lafiya su rikice su gigice ya zamana har a yi zaɓe محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه ya isa haka da Allah da Allah ku dakata haka Allah ku dakata to Allah kar ku yadda ku je ku da hankali ku tada hankalin domin wanda yi abin nan ma ba a san shi ba kar ku ce za ku yi abu akan rashin sani. mai mamun kana ganin abin da ke faruwa a jihar Huma? To ina so yanzu nan ka ɗau mataki na gaggawa. Ya za ka tambaye ni me za a yi? Ba ka ganin da suke ƙona mana hotunanmu da kayayyakin mu? Ku je ku yi ƙoƙarin watsa su duk wanda bai watse ba ku harbe shi. Yes, this is an order. maganar nan da ka kamo ba karɓar magana ba ne da ce wani ne ya kamo wannan magana da na ce mai kai ka dakata ba na ciki ina da tabbacin zan samu goyon bayan ka james shi yasa na zo gonka saboda na san kana daga cikin mutane masu kishin ƙasar nan kana daga cikin mutanen da suke da kyamar abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan na zalunci rashin imani da rashin tausayi muna da hujjoji masu ƙarfi da za mu aikatar da wannan abin da muke so mu aikatar a ƙasar nan. To kai me ka taka? Me ƙarfin ka? na amincewa Duk wani abu da ka sani na gidan shugaban ƙasa wannan ku bar su a hannuna ni zan handle. Kai a matsayinka na mai tsaron kayan yaƙi na ƙasar nan nake neman goyon bayan ka. But you know the consequences. If we do not succeed ko? I know. It's a death penalty. To. kisa ni na sani amma ina mai tabbatar maka za mu succeedin wannan abin da muke so mu yi insha Allah what about the press you got no problem with the press na riga na kama komai da komai immediately muna succeeding za su announce in that case you have my support but you have to keep in touch with me so that I know what all the others are saying. Thanks for that. All right. a ina bin mutanenmu ne ɗaya bayan ɗaya waɗanda suke da kishi da tausayi akan ƙasar nan waɗanda za su iya rasa rayukansu akan kishin da nan ko kaɗan ba ni da fargaba a kan shi ya sa zo gurin ka tabbata za ka amince da wanda na zo maka shi tunda wannan abin da muke so ne yi taimako ne a ƙasar nan. Ayyana, na da ina jiran wannan rana ka gani nan a shige nake kuma ba na tsoron mutuwa idan zan mutu akan wannan aiki a shige nake ba irin hargitsin da ban gani ba kuma ba irin bama-baman da ban gani ba harsashe sun huce ta gefe da gefe na akan aikin da bai kai wannan lada ba idan na mutu akan wannan aiki Allah zai bani lada mai yawa kuma ya goge mai na, ko kaɗan dama ne ba da wasu masu. ina da confidence a kanka tabbata za ka amince da abin da zo da shi da a rayanu a cikin manyan sojojinmu mutum nawa muke da su Ni eh, manyan sojoji akalla muna da kamar guda ashirin good good a cikin ƙananan fa na cikin gidan shugaban ƙasa nake magana waɗannan na bi su ɗaya bayan ɗaya mun zauna da su mun zazzanta da su amintattu ne ina da confidence a kansu babu wani abu insha Allah good amma akwai wani abu mu yi a hankali idan ba mu yi a hankali ba in asiri ya tono aikin ya rushe ka san halin mutanenmu sun abun duniya tun neman fada a gidan shugaban kasa wani zai je tona asirin mu gaba daya aiki ya lalace insha Allah ba alhamdulillah insha Allah na gode ya me yake faruwa dan shiru karka furta komai kuma na shiru da bakin a ku wuce da shi ku je ku aje shi a masaukin shi ku ba shi abinci ci kada ku kowa ya tashi move tafi da shi shake ah. move move move ina so a haɗa min press yanzu yanzu nan ina so in yi magana da mutanen ƙasar nan yanzu yanzu nan yes sir sannan kwamandojinmu gaba ɗaya a sanar da su is taking over with immediate effect yes sir a kama gwamnoni da ciyamomi da manya-manyan 'yan siyasu gaba ɗayan su a kama su yes sir kulle su sannan kuma asalin boda yanzu yanzu nan yes sir Move! Move! Move! Move! Move! Move! Move! Move! 啊！ Ya jama'ar ƙasar jamhuriyar Cambodia. A yau 25 ga watan Janairu 2010 bayan shekaru 23 da aka ɗauka ƙasar nan tana hannun farar hula. Mulkin da ya kamata a ce an ƙaru da abubuwa da yawa na more rayuwa da jin daɗin ɗan adam. Ko don irin yadda talakawa suka yi faɗi tashi wajen zaben shugabanni. sai dai saɓanin haka babu abin da ƙasarmu ta ƙaru da shi sai abubuwa kamar haka na farko cin hanci da rashawa ya yi ƙaruwar da an ɗauke shi tamkar ba haramun ba an halarta shi kowa yana iya karɓa yana kuma iya bayarwa ƙasarmu ta zamto babu ruwan sha kusan kashi 80 bisa ɗari ba su da hanyar samun tsaftataccen ruwan sha yayin da kashi 50 na talakawan ƙasar nan da suke rayuwa a karkara suke shan ruwa iri ɗaya da dabbobinsu ƙasarmu ba ta da hanyoyi masu kyau wanda kasuwanci a lokacin damuna a wasu wuraren ya kan yanke rashin tsaro ya yi katutu wanda hatta mutum idan yana cikin gidan shi ba shi da kwanciyar hankali ko da ko yana ofishin 'yan sanda ne ko ko barikin sojoji masu mulkin suka handame dukiyar talakawa suka wadata kawunansu da 'ya'yayensu da kuma jikokinsu suka mai da talakawa abubuwan tausayi suna kiransu domin su taimaka musu amma sun zamto abin dariya a gurinsu ba sa jin kiran da ake yi musu balle su waiwaye. hatta majinyata da suke asibiti ba a tausaya musu ba aka koro su waje aka kulle asibitocin wanda sakamakon hakan wasu suka rasa rayukansu wasu kuma suka tattara suka sayar da kaddarorinsu domin su nema wa kansu lafiya a asibitocin kuɗi waɗanda akasarin asibitocin kuɗin nan ba su da wadatattun kayan aiki wace irin ƙasa ce wannan waɗanda irin shugabanni ne allah ya ba mu su marasa imani makarantu babu kayan aiki babu kujeru tun daga matakin firamare har jami'a babu isasshen ilimi yaranmu suka zaɓi su gudu su bar ƙasarmu su koma ƙasashen da muke makwabtaka da su domin su nemo ilimi ƙasashen da ba su da rabin arzikin da mu muke da shi lura da wannan ya sa muka yi yunkurin ceto mutanen ƙasarmu daga hannun azzalumai marasa imani ba don komai ba sai don mu nuna misalin irin yadda ya kamata a gudanar da mulki sannan idan ƙasar ta daidaita mu sake miƙa wa farar hula kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ta shimfiɗa don haka a yau ni rayyan yawo abdallah na zamo shugaban ƙasar cambodia a ƙarƙashin mulkin soja a matsayina na kwamandan rundunar sojojin cambodia na mai sanar da dukkan mutanen ƙasar nan da kowa ya kwantar da hankalinsa ƙasar mu za ta dawo cikin hayyacinta yanzu dukkan masu mukamai na siyasa daga kan shugaban ƙasa zuwa ministoci dukkansu sun sauka daga mulki gwamnonin jihohi gaba ɗaya za su miƙa mulki a hannun kwamandojin soji na jihohinsu ciyamomin ƙananan hukumomi gaba ɗaya an sauke su sakatarori su ci gaba da riƙe ragamar ƙaramar hukuma an tsayar da dukkan yakin neman zaɓe an dakatar da dukkan mukamai na siyasa sannan dukkan likitoci su koma bakin aikinsu na gaggawa zan yi ƙoƙari zan zauna da sunan ba da jima ba zan kuma saurari kukansu daga yau dukiyar ƙasar nan za a yi amfani da ita ta hanyar da ta dace duk gwanda ya amfani da dukiyar ƙasa ta wata hanya daban ba ta hanyar aiki ba za a ɗauki mataki a kai. Da fatan za a ci gaba da yi wa ƙasa addu'a dukkan shugabannin da suka yi mulki a ƙasar nan za a gurfanar da su a gaban kuliya. Duk abin da mutum ya ɗauka na dukiyar ƙasa zai dawo da shi dole, kuma idan akwai laifin kisan kai akan mutum.

wallahi sai mun kashe shi wallahi ba zan yi ba mun kashe shi kashe shi za mu ya wani a yanzu ya wani a baya wallahi sai mun kashe ka kan ya kashe na sace ba za ka dawo ba shi ne sace kuka na farin ciki yau gana matsayin shugaban ƙasa har umma tabbar duniya tana tausaya wa talakar ƙasar nan yau gana a matsayin shugaban ƙasar nan ina da ikon da zan gyara kasar nan a hannuna amma an waye gari kuma ba ta duniya Allah ji kan iyayena amen mr president ki ma zaki har hada abubuwan da zaki har hada naki wanda zaki amfani da shi mu ce state house yanzu nan a mutafarsa gobe ba za a yanke shari'a mutanen nan na former president a kotu wannan babu goma da shiga harkar judicial ya kamata mu bar musu hukuncin da suka yanke shari'a babu ruwan gwamnati a ciki abin da yake kenan musa president a ko da yake kotu ta za ta yanke musu ɗaurin rai da rai to idan hakan shi ne daidai da abin da suka aikata ya yi daidai babu laifi Mr. President, ka san nawa kuɗin da mutanen suka sata? Na ga ce ya kai dala biliyan ɗari ko? Ina! Yanzu ya fi haka. Don ko jiya ma sai da muka wani kuɗi na bi wani kuɗi a Dubai. wato babban burina a ƙasar nan shine wutar lantarki ya kasance awa ashirin da hudu ya tsaya cak daga nan zuwa shekara ɗaya mai zuwa sannan <clears throat> magunguna kuma a asibiti ya zamto cewa kyauta ake rabawa magana karatu kuwa sai dai mutanen wata ƙasar su shigo cikin ƙasar mu su ɗebi ilimi amma ba dai mu mu su fita wasu ƙasashe ne neman ilimi kullum kuma addu'a ta ita ce Allah ya taimaka mana wajen mulkin wannan ƙasa tamu saboda mu ba za mu iya ba sai dai Allah ya mana cikin iko irin nashi.